wa kulla bid'atin dalala an wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan haka muna yi ma Allah godiya da ya ba mu lafiya kuma ya ba mu zarafi na isowa wannan guri muna godiya akan wannan ni'ima mai girma wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ba ka gane ni'ima sai idan ka rasa abin da yake ni'ima lafiya ni'ima ce wanda ya fi gane darajar ta shi ne mara lafiya ya fi kowa gane ni'ima lafiya ce saboda bai bukatar abinci bai bukatar wasu abubuwa kawai abin da yake bukata ita ce lafiya Allah muna maka godiya kuma ka ba mu ikon gode maka bayan haka darasin da za mu yi shi ne darasi akan abin da ya shafi ficintunu da za su yi ta afkuwa a ƙarshen wannan zamani ko a ƙarshen zamani kenan an ce a ƙarshen zamani yana nufin duniya ta yi kusan ƙarshe Allah ya shirya wannan duniya ba tare da ya shawarci kowa ba a cikin halittarsa ya yi aikinsa ne ya shirya duniya lokacin kafata ya kafata haka kuma lokacin karewarta zai karar da ita sannan ya bayyana cewa kafin ya karar da ita akwai alamomi kamar yadda ya ce faƙad ja ashratuha alamomi suna nan na tashin alkiyama kuma idan an faɗi wasu abubuwa kaji kada cikinsu ba yana nuna maka cewa yanzu ka zama masharranci ba ne wasu abubuwa ne wanda manzan Allah ya faɗa kuma dole su afku ba yadda za a yi dole sai su ita fitina wato kamar wata abace da take gagara fassaruwa amma kuma tana damun mutane ma'ana idan ka ɗauke ta duk ta inda kai ƙoƙarin kai ta kai fassara sai ka ga cewa wato ba za ta fassaru ba kai tsaye saboda sunanta fitinar alafin fitnati sakatu bangiji ya ce cikin fitina suka fara waje allah ba a zakon liba'adin fitina in sanya sashin ku da sashi ya jarabci ya fitini ɗan uwansa wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna ubangiji yace zamu gwada ku da alheri da sharri ya zamanto fitina to haka ubangiji yake nuna waɗannan al'amura za su ta faruwa a cikin al'amuran mutane so abinda za mu yi magana din a kansa su ne waɗannan abubuwa da za su yi ta faruwa ga sunan suna ta faruwa a cikin al'umma fa'idar mu kawo abin shi ne mai gyara ya yi ƙoƙari ya gyara kawai shi ne fa'idar lokaci yana ƙurewa mutane kaga da aka ce mata ƙarubin zaman wato yanzu idan ba wadda ya zama tofa ɗakakke da saka hankalinsa da hango makansa wasu abubuwa sai gari ya waye har rana ta fadi ba zai iya nuna maka wani abu da yi ba kuma wunin ya kare kuma an gama wunin ya tafi an gama shi saboda lokutan ma warwarawa suke yi ba ɗan ƙarami ba yadda suke tafiya suna tafiya da sauri so saboda haka abubuwan da za mu ambata abubuwa ne waɗanda suke faruwa amma kowane ɗaya ana nuna maka cewa zai afku kafin alkiyama ta ɗaya hadisin anas wanda imam bukhari ya fitar da shi a cikin sahih nasa da shi za mu fara wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ashraqi saa an yurfa al-ilmu ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد سبحان الله وانا يقول ابو بوا ديوه ana ya ruwaito imamul bukhari ya fitar da shi yana cewa yana daga cikin sharuɗa ko alamomi da za su zo wa mutane kafin tashin alkiyama abu na farko ya ce an yurfa al'ilmu idan ya yi magana za a ɗauke ilimi watakila kuma wani ya ga yanzu duniya tana cike da ilimi ko domin hasali ma cewa ake kamar kullum cewa ake an ci gaba kuma gashi anan ana cewa za a duniya za ta zaɓi nan alamar tashin alkiyama za a ɗauki ilimi abin da yake nufi shi ne malamai suka yi sharhi suka ce yana nufin ilmin shari'a ilmin shari'a na Allah kuma yanzu hatta masallata da yawa masallata da yawa za ka tara ba su da ilimin shari'a kuma himmarsu ga ilimin da ya shafi duniya ya ninka himmarsu da ta shafi shari'ar Allah kusan sau dubu gida guda za ka samu gida guda za ka samu ya cika da masu kwalin digiri amma da ya ka samu mai haddar sabda hisma da duka lara cikakkiyar kan wannan zai iya faruwa kuma yana faruwa gida guda za ka samu cike da masu digiri amma da wuya ka samu wanda zai iya karanta kawai a gida. na sallarsa gida guda za ka samu yana cike da masu digiri amma da wuya su samu waɗanda suke da sun san na dubba na shiga bankai a shari'ar Allah gida guda za ka iya samu yana cike da masu digiri amma da wuya ka samu a cikin gidan an samu waɗanda suke sun san na dubba na cin abinci kudai na raba mana hankali mu ba shan ruwa ne kawo nan ba saboda haka ni a daina ma wani ruwa in kuma ruwa za ku ta bayarwa to sai ku tsaya ku ta ba da ruwan ba abin da ya haɗa da shan ruwa yanzu kuma kai da za ka tafi baka sha ruwa bane da gidan yanzu ana raba maka ruwa a nan. da an mu tsaye da wannan ba na bukatar ruwa kuma wallahi sai dai a hakuri da ni haka matsala ta take wani yau a tsaye gada a jawo da yawa ba ta samu ire-iren waɗannan ɗauke ilimin yana magana ilimi na shari'a na taɓa jin wani limami a madina muna sallah ya zo zai ja sallah ya gudu ba sai yake cewa da ya rojin wannan yake cewa da za a rufe dukkan ƙofofin masallacin madina dukkan su a rufe su a ce kowa sai ya ba da farilla ta sallah da sunnonin sallah da arkan naka ya shigo masallaci ce da yawa za a yi su ba yurfa wa ilmi ilimin an dauke shi saboda mutane ba su yi na addini wannan duk abin da ake kai na kayi kaza an kai ka kaza kayi kaza Ilimi ne na sana'a ba a ce karkai ba amma kana gab da kama karo eh ni ban ce karkai ba amma idan har ka zo ka alahira baka san wadancan ilmi na larura din ba to babu shakka kama karo annabi ya ce daga alamomin tashin alkiyama za a ɗauki wannan ilmi ɗaukin shi ne ba za a yi shi ba zai zamanto al'umma kawai ta rungumi wani abu ne ba za ta tsaya ta koyi addinin wannan kuma haka yake faruwa wannan faɗina biya maka har ga wasu ɓangarori daga cikin waɗanda suke mahaddatan alkurari da yawa su ma ba su iya sanin abin da suke karantawa ba su iya wambance maka yadda dubban shiga banɗaki, na dubban alwala na dubban wane ne na dubban cin abinci na dubban kwanciya waɗannan za ka samu a ilmanci ɗan adam ya kafa rayuwa ka tafi a kan ilimi da yawa an yi wannan saka yana ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ji mu za Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ce wa suru jahal wannan kamar amsa dai akan wani jahilci zai yi yawa kan matsala idan jahilcin kuma yayi yawa zarabatu din zai faru duk abin da ka zo da shi a addini sai zama mutane ba ko daga ka karanto wata matsala ko ka zo ka aikata ta a aikace ce wannan ba ko kuma ka faɗe ta sai ma kwakwazo da rikici da maganganu da kan kambar siya tashi a ta yin magana mutane ba sa inkarin zamaninsu amma suna inkarin abin da ya zo a addini su san shi an yi yayin motoci iri daban-daban wani ma za ka je yana cewa shi motar sa 2015 ne wani a motar sa 2000 aka yi ta duk ba kowa yana ga maka wannan kowa ya san shi su masu kere-keren nan sun yi 2000 sun yi 2001 sun yi 15 sun yi wane ne duka ba mai inkari mutane suna cewa an ci gaba amma inda za ka ɗauko wata mas'ala ko a sahihin bukari ko a sahihin muslim ko a littattafan addini ka ɗauko wata matsala ka zo sai a yi ta hudu wa an zo da sabuwa amma kuma a addini a rayuwar duniya wai kullum sabon ake so shi kuma addinin da baka san shi nan baɗin an zo ana magana a kansa sai ka fara magana idan shi ga nan ya turu jihar jihar zai bayyana a fili zarabatu addini zai zama baƙo duk abin da aka fara sai ta ganinsa kamar wato sabon abu ne har ma ana rigima hakan annabi ya ce wannan zai bayyana da an karanta mana an gaya mana cewa sahabbai kwaɗayinsu ga ilimi akan addini yana zamantowa cewa har ma idan neman abincinsu ya zo ya yi da neman ilimi da wajen annabi ɗaya zai iya wakilta ɗaya ya je kasuwa a da ya samu a raba sannan shi kuma ya ɗauko matsalar ya karanta mu saboda ya je majalisin hannu gobe kai kuma sai ka je saboda tsabar kwaɗayi wasu da ilimi to amma yanzu lamarin kusan ba haka yake tafiya ba na haka jahilci ya bayyana abin da ake tinkamo da shi ilimi ne shi a wajen ibnul al-qayyim yace ra'ayi dan shi a gurin sa yace babu abin da ake kira ilmi illa qala Allahu qala rasuluhu wannan su ake kira ilmi wa ma siwahu fa huwa ar-ra'i duk sauran abin da ba wannan bai ce ra'ayi ne an karanta ra'ayoyi iri daban-daban amma dai abin da ya shafi ubangiji an yi wa da yawa ne idan ka tara musulmai kamar guda goma to jayayya ma ake a wajen jan sama jayayya sau da inda liman zai yi latti to sai a rasa sai an matsa an matsa da kyar a samu wani ya yi alkafura ya bari ya shiga kuma ba wai sallar yake jin tsoro ba kawai ya ja ta tsoro yake amma ya a gidansa yana yi shi kadai To kuma mai bambancin wanda za ta yi a gidansa kai kadai da wanda za ta zo kai a gaban jama'a duk dai ba sallar ba ce to me na ja jan shi ne kawai matsala kada ta faru a cikin sallar haram da zai kawai ita ce matsala ka faɗi gaskiya in ba ita ba ce ita ce kawai matsalar saboda haka wani matsala ya taso a cikin sallar a samu rigima sallar ta hajji shi yasa ba za ka ga da dama idan kawai sallah ta yi ya zama wani tunani ya bijiro masa a cikin sallah ya kasa gane kudu ko arewa ake a cikin sallah assalamu alaikum bari ya sake wata sai eh, Allahu akbar ya sake kai wa yake maka haka aiki ba wanda yake ma haka aiki duk inda rikici ya zo akwai da za a warware shi kamar tunda baka karanta ba dole ka samu matsala ya suru jahil jahilci ya bayyana cikin al'umma haka manzo Allah yake jahilci zai bayyana sannan za a ɗauki ilimi sannan yake yaksuru zina zina za ta yawa yanzu zinar ma wato a kwali ake saka ta a nan da ta a sa mata glass a saka ta a cikin screen a rinka nuna wa mutane an mata gata bayan an saba ma Allah kuma sai an yada ta bayan an saba ma ubangiji sai an yada ta a bainar jama'a masu kallo su kalla masu tara su tara masu comment su yi duka wayar surushin burkam shan giya zai yi yawa a cikin wannan al'umma ne idan tashin alkiyama za ga dan musulmi yana shan giya dan musulmi yana shan kayan maye kowa da irin yadda yake wasu manya ne suna sha ba sa iya fitowa su sha saboda laifin na haka cikin firij nasu akwai giya in dare ya yi ya sha ya ce a kulle shi a bar shi fita ya zama mayar a cikin daki da safe ya zai wuri wuri da idan shi ba bane akwai yan tambele su sha suna layi akan hanya shan giya ya yi yawa manzo za a sha idan karshen zamani ya zo waya yaqillu rijal mazaje za su karanci saboda mace mace maza za su kadan wa yaksuru nisa mata za su yawa idan duniya ta yi kusan tashi yanzu kai guje da mata ko sun fi ku yawa amma na ai ba mace ko daya wato suna waje ku to nawa wajen sun fita cikin nan yawa ba a sani ba amma dai a duniyance da littafi da ake shi ne mata sun fi mazan yawa kuma a ƙarshen zamani manzo Allah ya ce matan za su yawa ko dai yawan ya zama hakika wajen kirgen namba ɗaya biyu uku su fi yawa ko kuma yawan nasu ya zamanto an kasa wurin su ne har ku taru su yawa saboda wasu abubuwa da za su sanadanta bukatunsu ba za su sabo ba ta hanyar yin aure za kuma su bankaci maza amma akwai abubuwan da zai zama sun yi yawan ba za su samu auren ba saboda wasu dalilai kuma dalilan sun fara bayyana yanzu a cikin nan idan za mu ce masu mata su daga hannu waɗanda suke da aure za ka samu su ne kaɗan waɗanda ba su da mata sun fi yawa da ya kan ba hulan da ba su da mata. Zuwa kuri da Allah. to kuma kowa ka tambaye ne kana son mata su ce ma eh. to ya ke nan me yasa wasu matsaloli ne suka hana to har za a kai a matsayar da yanzu Allah ya ce za a kai matsayar da sai an samu mace guda hamsin za su tsare namiji ɗaya su ce su ya biya musu bukatu mata hamsin tsare ka akan hanya su ce suna son sai kan sadu da su saboda sha'awa kuma babu aure ba mazan da za su aure wannan kuma za Allah yake wannan magana hadisin ana Anas wa Imam Bukhari ya fitar da shi mai namba ta dubu biyar da ɗari biyu da talatin da ɗaya da za Allah da za a samu wannan saboda bala'in wannan zamu ko dan kashe-kashe ya yawa ana kashe maza mata ba su abin daga yawanci inda ka samu an yi kisa mata maza suke mutu mafi rinjayen lokaci saboda haka za su wato su biya waɗannan suna daga cikin alamomi sai da wasu daga cikin wannan hadisai da suka wannan hadisi da ya ambaci abubuwa wajen guda biyar ko shida to uku dai daga cikin su kan za iya cewa an su. kenan alamomin fitinar sun fara fitowa ta yaya mace duk kunyar da take da shi duk kunyar da take da shi za ta iya fitowa a sadu da ita jama'a ba ku ga wasu a tsiraici a wai da sunan yan fim tana kalubalantar wani a cikin fim tana ce masa minti nawa yake idan yana saduwa da mace mace ta take wannan mace tsawon lokacin da kake saduwa nawa idan ba ka faɗi tsawon lokacin ba kamar ba za ka iya yarda da kai rasar kujar ta kai inda ta kai barbar kunyar ta kai inda duk ta kai jama'a ashiratu sa'a kowa ya kamata ya shiga hankalin su cewa waɗannan lokuta ne waɗanda alamomi da fitincinu na wannan zamani sannan a wani hadisi manzo Allah ya ce yaksubul kabir wa ya'um ƙarya za ta yi yawa kuma za ta game mutane daidai da za ka samu ba ta ƙarya idan fitinar zamani ta mutane da yawa za ka same su da ƙarya nau'o'in ƙaryar kowa da irin tasa kowa da irin tasa yadda yake ƙarya wani ƙaryarsa a kan wuri wani karyarsa a kan neman kuɗi wani karyarsa ga shi na sai kowa ƙarya za su yawa wani ma da kansa yake mutuwa ce maka ƙarya yake kai zance zance kake masa ya abin yake a kai kariya ba nake ba da kanka. mutum yana cewa da kanka wai kariya yake wanda wannan mummunan ɗabi'a ce munar al'ada ce a ce an same ka da kariya yanzu Allah cewa al-mu'min la yakzib mu'mini bai yin kariya wani abu daga ciki shi ne taqarubul aswa yace dilalatun ala kasrat tijjar kasuwanni za su zama to kusa da kusa shi wani alama wanda take bayyanuwa da cewa fitina ce wanda za ta bayyanu a cikin al'umma kuma wani zai mamaki cewa to za a ce kasuwa fitina ce saboda mai za a kira ta da fitina bayan wajen neman kuɗi ba matan rashin lamu ba ko ba da kake sharrul majalisi ba wanda annabi ya ce ita ce ma mafi sharrin gurin zama a can ake yin harkar riba a can ne shaɗan ya tattara ya ajiye kayansa a gurin mai gishi yana gurin wanda zai hada manja da wani abu ya cuci mutane a gurin yi wanda zai yi gishu na kaya ya karya wanda zai yi rantsuwa a kan karya don ya samu kuɗi a gurin wanda zai ci riba a gurin yake wanda zai yi ha'inki a gurin yake ai sharri ne sharrin gurin zama ne shi yasa kana biyan bukatar ka tafi daga kasuwa ba wurin zama ba sharrin magani a turuwar kasuwa kasuwanni da bakin hanyar khairul majalis kuma shine al-masajid masallatai sune ne ba ya kyawu ba mutane to kasuwannin ma za su rinka harhaɗuwa su ci kurkuɗe suna kusantar juna idan kawai sai a kan share fili a nan sai a ce maka plaza kasuwa ke da ba za ka samu wannan yana nuna maka alkiyama ta yi kusa duk waɗannan plazozin da ake ta buɗe alkiyama na kike ko in za ka shira kawai ka shira ba zuwa za ka yi ka baza gindin zama a gudu ko ka zauna dai ka yi gaskiya amma lokaci yana zuwa alama ce ce wani yawan A kan wannan kuma banza Allah ya ce mace tana taimakon mijinta a kasuwa wacce aka santa a gida wataƙila ba masu kai tana ce ta buɗe shagon tana musharaka da kai cikin kasuwanci abin da ba a san da shi ba wannan kuma wata fitina ce ta ƙarshen zamani za yi musharaka da kai akan harkar kasuwa dakila ta tafi har kano ta saro ma kaya kai kana nan ko mata ka ce alama ce da in an ce maka mace za ta fito ta yi tafiya ma da rana abu ne mai wahala a shekarun da muke da su mun san cewa mace ba ta zuwa anguwa sai da daddare mun san wannan kuma da daddare ma sai da yawo kuma idan ta fito ba ta bin kan hanyar wallahi mun sani iyaye mu duk mun kalli wani mun sani amma in in baka gafara ma manka ne kaza wallahi tsakiyar hanya kake kuma har da gwalagwalan da da cin cingam a kan hanya kuma har da fesa taraye kuma kace ba ka kina ba kina ce wannan ko ka ki ko ka zo kina ce ta karshen zama ko matar ka na yi ko kina ce karshen zamani haka za a samu wannan kaunul baiti lishaitan shi ma alama ne annabi ya yi ce za a yi za a yi wasu gidaje kawai an yi wa shaitan gidan ta yaya masu sharri suka ce irin waɗannan gidajen shi ne sai ka samu mutum shi kadai ya mallaki gida goma ya yi iya ba mu kuma wani ya zauna ya kunna gidan sai shekaru su je gidan su zauna aljanu ya yi ma aljanu gida kuna kuna samun irin su ko mutum ya yi kudi ya yi kudi ya zai gina ba zai ba da haya ba ba zai yi wakafi ba ba zai ci wani ya shige zauna kawai gidan yana kudi aljanu ne suke zama a cikin gidan ya yi musu gida saboda ba tausayi kuma yanzu za ka iya samun wani yana da gida goma ba gidan da yake zaune kuma ya kulle su abuja ko to suna nan dai ko gani ko gano su ma sun faru alama ce ta cewa alkiyama fitina ce dan adam mutum ya gina ma aljani gida ya bashi Ima ba baka sani ba in kana da gidaje ka fito da su akwai talakawa ba su da gurin zama ka ba su zauna ne gada dama ka ce ba kyauta ba ne ba haya ba ne ku zauna Allah ya ban lada amma ba za ka iya ba suna nan ka yi gida don shaidanu ko baka san shaidan ɗin kaiwa sai da annabi yake gaya maka cewa a ƙarshen zamani za a samu waɗannan fitinar zamani za a samu mutum ya gina gida ya jashi ya kulle shekara da shekaru gina gina kulle shaidanu da suke kwana a gida har ma ranar da wani abu ya faru in aka shigo da wani mutum marar azkar sai aljanu su fara taɓa yayansa daga sai sa aljanu su fara taɓa shi idan matar da an zamu ba ta kula da zikiri ba ruwanta da sallah ba ruwanta da azkar na safe ba ruwanta da na ba ruwanta da na kwanciya ba ruwanta da azkar din fita daga gida ba ruwanta da azkar na cin abinci ba ruwan da azkar din farkawa daga bacci kuma ga ta da dai ga da kai a shiga bandai, ga jinin aila ya zo ba za a yi wanka da wuri bayan ya ɗauki ga kallon fina-finai sai kawai aljari ya danne su kawai rinka faruwa da ita a cikin gida wannan yana faruwa duk lokacin da kaga tayar da karkata aljiri ne buge sai yana so ya amfani da ita kawai sai zamu da ita sai ta shi cikin wasu gidajen haka suke ba zikirin komai da ka sani balle ba da kun sabo da sai ka da kai da matarka ku shiga ɗaki ku yi rawa sannan zai ku tura a duniya saboda Allah ya kai ba ka da uwa ba ka da uba kuma kai mara kunya ne a ƙasar ba ka da uba kuma ba ka da jini ba mai gaya ma magana in ba mara uba ba ya yi wannan kai ba ka da jirgi ne da za ka ɗauko yadda ka zo kai rawa ne, kuma ka tilla a duniya baban ka bai ba ba ka da hankali da sai an gyara ba dan Allah ya addini ya gyara ba sai ba ka da hankali ka zama ta yi ko kishin matar ka ba ka yi shi kenan iya abin da ka ɓoye a cikin ɗaki yanzu ta girgi gani ta yi komai an yi bidiyo kuma an tura wa duniya sai dai sai ya rage mai hankali na ka ba shi da tsajiyar riga da zanna buka amma bai da hankali ko kuna ganin da wannan aikin yana da hankali da Allah ka fara kuna ganin yana da hankali a ba hankali a cikin wannan na hudu yake tabari anna fil masajid mutane za su rinka alfahari a masallaci shi ma alama ce da fitina alfahari a masallaci kowa yana jin shi shi ne da wani wani ne ko wannan gurin na suwa ne ba wanda yake ke bar ta ba wani ba bari zo masallacin ba sai dai su mun da ruma sai zai hade da ma kawai baya ya ki zuwa masallaci yana ce na harkokin kuma wajen da haka sai ku jira shi za a tsaya da sallah amma mai dabduma bai zo ko ba mai hawa ko ba mai cewa suna nan kaga kenan tabari ne ai ta alfahari da cikin mutum wani abu da aka ce sharri ne zai afku cikin ake za ta afku a ƙarshen zamani shine khilabun nas ru'usihim bil launin aswad mutane za su rinka rina kan gashin su ya zama baki irin wannan matasa ne suke ko har da tsofaffi a da tsofaffi to fitina ce a kan wasu kuma suna kitso wanda hadisi ya nuna cewa yin kitso ga namiji bukka ce ta shekar ai kasan bukka ne ko wani abin da masu kiwon dabbobi suke hanzarta su yi ɗaki hanzarta kafin su cinye ciyawa gudun su yi gaba dan yi wani abu na ciyawa su rinka shiga ciki to yanzu kai kayi ma shaidan hukka wato kenan yanzu shaidan yana cikin gashin kanka kullum kana da kwanza saboda ka masa wata yar dukka a kanka mutane za su nuna gashin kansu ya rinka zama baki wata fitina kuma shine tamanni ru'yat nabi wa dhalika inda umumul fitna wa gharabat ad-din haka kawai mutane ƙarshen zamani za su fito da wata fitina haka kawai ne zai zai ce maka ya za nufi a cikin bango alama ce fitina ce kawai sai zai ce maka wai a cikin bango wannan ya ga annabi sai ka ji ƙarya ko ba a yi ne ana yi kawai wani yanzu ya samu wani ya ce wai anan ya gani a samu wasu wawaye su kuma awam jahilan gari zo su ta shafa gurin wai shi din yanzu wani abu ne daban shi kenan shi ma har rigarsa sai a ta taba ya ga annabi a jikin bango haka. annabi ya ce fitina ce ta ƙarshen zamani kuna da irin waɗannan mutane daga kun gan kun san fitina ce su ma ta ƙarshen zamani ƙarya ce da wannan lokacin addini ne zama ko irin waɗannan mutane duk abin da ka zo da shi da sunna annabi za su ce ba su yi ba za mu gawa matsayin cewa ba za su yi sallah ba wai kawai nufin su a zuciya ya ishe su sun kai wani mataki mai sharhu da wasu islam cewa irin waɗannan mutanen ma suna kaiwa matsayar da za su ce ba za su karanta hadisin annabi ba za su karanta alkur'ani ba za su karanta komai ba dan ba za su karba ma daga annabi ba sun ce ba za su karba ba tunda sun ganki kawai ya shiga suna nan irin suna nan fitina ce a cikin addini fitina ce a ƙarshen zamani wanda za ta samu al'umma yanzu ana nan ana yi na bakwai shine yadillu iqbalun nasi ala sa'a wal amalu al-akhirah zai yi ƙwaranci ƙwarai da gaske zai yi ƙaranci mutane su rinka karɓar yi Allah ɗaha da yin aiki don lahira za ka ga masallaci za a kira mutane ba son su yi Allah ɗaha in kaɗan a masallacin sannan aiki don lahira zai zama ya yi kamar yanzu ka dubi yadda muke yin aiki don duniya da haka muke yin aiki don lahira da lamarin ba haka yake ka dubi yaro tun yana ɗan kankani da san abin da ake kira zanzaro ba amma za a masa zanzaro a shaƙe masa wuya a sa masa nattai a ɗaure a sa masa bel kunkuminsa ba ya iya ɗauka a tsuke a ɗaure ka ga wani dan fitina dan zai tsabar fitinar zamani da kan duniya yaron bai iya magana ba dole sai an kai shi nazari nazarin nan ba ne ba ba adibin ba wa kajewa ba kuma kun Allah ku arzu ba assalamu ba ne al qudus al assalam ba shi ake koya musu ba su al-jabbar al-mutakabbir ba haka ake ba saboda tsabar uban shi yana son ya zama dan duniya ya samu duniya ni ba su zan nake a zan karatun boko yawa amma dai ka sani ka da abin da ba su da daraja a kan abin da yake da daraja wani ita ce gaskiyar magana haka ake yi kuma don tsabar kan duniya mal kowa burinsa sai ya yi aikin sai ya samu aikin gwamnati saboda ana son duniya duk sana'o'in yanzu sun tafi da kan ba ma'an da da da sanin nan yan mata ba su ke yi tabi amma kuma iyayen suna zaune suna samun kuɗi za a yi mana za a yi kibani za a yi tsawon za a yi waɗe za a yi kunun lamiya abinda kawai yarinya za ta shi ne ta fito zauren su taran da kallon kuna ya damu da gaya kuma dariya shi kenan sai kwanuka su ta fitowa daga zuba mana na kwabo biyu mai na taro mai ware da mai ware haka kudin ya kare za a ga wasu sun zo a ce musu ya kare gobe ma za ta sake kuma albarkar tana to yanzu babu saboda haka aikin mu ya fi yawa don duniya zamani zai zo fitina za ta same za mu yi watsi da abin da zai amfane mu a lahira amma za mu yawaita abin da za mu bar shi a duniya na takwas ya ce katulun nan ba'aduhun ba'adan bi ghairi hadafin mutane za su rinka kashe junansu tashi da tashi babu dalili ba tare da wata manufa ba yanzu waɗanda suke kama mutane su harbi mutum ko su kashe mai manufarsu yanzu idan wasu yara matasa sun kama wani layi sun ce za su shara sun fito da aduna, sun kashe wani akan mai kan wace manufa akan wace manufa akan sun zo da wani abu na yi akan ga abun da suke son aikata bai yi ba akan sun ne wani abu ba su suna hana su akan wace manufa babu kawai sun kashe mutum fitinar zamani wannan yana faruwa yana faruwa kuma yanzu abubuwa ba na siyasar nan sun fara kunno kai yanzu an fara irin kamar waɗannan barazanar sun fara fito a can baya an yi su zala ya ce idan ƙarshen zamani ya zo wannan fitinar za ta bayyana ta kashe juna da juna ba tare da wani ba na tara an yakuna almalu nahqatun liljami dukiya za ta zama warwaso ne ga kowa ma'ana duk wanda ya samu zai warwasa yanzu ke nake daga an ba wani mukami ce zo a isma a ce ka haye ko ba a lokacin ne ma ka nitse wallahi a lokacin ne ka nitse in baka yi hankali ba amma a lokacin ake ganin kamar ka hai ko za ka yi ka mu ka ci zama ka zama ɗan majalisa to shi kenan a ku sai ka samu wani ya je ya siyo maka tattarai ɗan jos wani ma hada ɗan saniya da jarkar mai da buhun shinkafa nan kuma kana anguwar ku shekara da shekaru yanzu kawai cin zaɓe ne da kai ya sa a cewa saboda haka ya san zai kwaso ya sani idan ka shiga za a kwaso dukiya za ta to kowa idan ya same ta ta kawai kuma dukiyar al'umma ce zamani zai zama idan ya zo karshen zamani wannan fitinar za ta kawo mutane ai kusan ita ma ana ciki ko kusan ita ma tana sa'annan abu na goma yake tasulu ala nufusi shara'i addi shara'i wato shara'i addi tasulu ala nufus shari'un addini na musulunci za su yi nauyi a kan rayukan mutane za su yi nauyi ko yanzu ka matsa sai ka zo sunnar annabi sai ka yi kaza da gaskiya sai da wannan kai ka cika ra'ayin kyawawa ka sauƙaƙa mana da yasa ka to wani mutum ne tsananin haka haka za a biya ba saboda kowa mai son ya ɗauki shari'ar Allah wai tana masa wahala don haka hatta shari'u na addini zai zama to yayi wa mutane a gani yi musu nauyi amma abubuwan da suke aikatawa mai shaidanci sun fi shari'ar Allah din wahala amma shaidan ya sauka musu a idanun amma wannan kuma ya tsananta musu yanzu ka ɗauki harkar aure ni kam cewa aka yayi idan ka gani kana so ka gaya wa baban ta ko da shi kenan to me ma ne yawan zuwa zancen hira ba wanda ya saka na gani ina so kuma an ji an gaya baban ta ya ce to shi kenan ka zo ka gabatar da kanka ina so shi kenan ko bayan wata biyu ko wata uku ka sake zuwa gidan idan kun gaisa da ita ka ce ka zo ne ka jarta da soyayyarka kana nan Allah ka zo ka ba sai ta wani ka tafi wace magana za ka faɗa duk ƙarya ne abin da za ka ba wani duk wani abin da za ka zo da shi ƙarya ne ba gaskiya ba ne sannan ka a aure aka ce ka zo da sallai yanzu dai ka duba yadda mutane suke wahala kuma sun rantse da Allah Ta sun yi ko yanzu duk wanda yake da ya yana son ya aurar da ita to in ba kan yake da shi sosai ba to ya fi auren ta wahala eh, sai ka je kana bara wallahi wata mai kamawa in Allah ya da zan aurar da ta. ba sanarwa kake ba kuɗi kake so a gurin wanda kake gaya so kake kawo gudumawa in za ka bala'i ku gaya mutum ku gaskiya ko ba haka bane sauƙaƙe wannan abun mana shari'ar Allah ce aikin ta ka huta kai kana son ta eh kawo ta dai ku je can ku kare amma sai za a yi in ciyar da ita shekara sha biyar ko sha takwas in saka ta a makaranta sai karatu ce komai ka kawo akwatin ka guda biyar da yan zannuwanka a ciki wanda gidanka za ka je ka saura da wasu burebiya da ta da wasu jambaki da gazar da duk ka wa za a je a yi makwalliyar gidanka ba akan wannan kake mun galara wai an yi asara na auren in ba za a sa ranar ba ka dawo maka da kayan ka kuma abin da kake faɗa a gefe shi ne zuwa za ka nuna wa babanka ɗaki yanan nan gidan za ta zauna shi kuma yanzu shi zai sama kabel shi zai kawo ma gado shi zai kawo bashir shi zai kawo ruwan sanyi fridge za ta sha ruwan sanyi a kafa maka cibi a sa ma kabel a yi maka labule kuma ka zo ka kwana da yar ka sha da ta zo ka kunna ka sha ruwan sanyi ka kunna tv kana kallo kuma kana da darar sanda wani kana cewa wani yanzu wai wai wai kai ka ta kai ma ubanta wani da ta kama ba shi uban yanzu wannan al'adar da ya dauka ba ita ta wahalar da shi ba kai kuma al'adar da ka dauka ta sai kai wannan ta auka ba ita ta wahalar da kai ba wannan abin da kake yi na al'ada ya fi ma Allah da'a nauyi a kanka amma kuma ka ƙi bi Allah ko ba shi bane da yake samun mutane shi ne abin da yake samun mutane shi yasa yake a ƙarfin zamani zai yi nauyi a kan mutane bin shari'ar Allah zai musu nauyi dan haka za su bi al'ada kuma tafiwar yanzu fa ko haram kake nema to ta fi halal haram haram yadda suke mutane azaba ka ɗauki darakta yanzu yana son ya sata a ma'aikatar su ko famfa ko wani minista ko na yana son ya sata na kuɗi dabarbarun da zai yi ta yi kafin ya kwashi kuɗin suna da yawa sai an gama tafi in an bullo ta kan za mu tare in an bullo ta kan za mu tare amma in halarta ina ruwanka da kare kare sannan ka kaddara yanzu mutumin da ya aure ai an san abin da zai halal zai aikata ya yi kwasa sauki da wanda yake son ya yi zina shi tukunna wahalar ta farko ba ya san ya a kan titi wutan mota ta kashe ko ba wahala ba ne ka kaddara mutumin da zai kasa da wanda yake son ya kata wane ne zukon kwanciyar hankali wanda ya kasa za a siya shi zukon kwanciyar hankali domin shi barawo sai ya yi waiwai har sama inda zai yi sai ya lena ta akwai mutu saboda wahala duk inda muka bi muka kauce mu tsarin Allah a nan wahala duk kuma inda aka bi Allah a nan sauki yake amma ba za a ba abu na sha daya yufi urrajul zaujatahu wa ya'iqu aba ko umma abu na goma sha ɗaya shi ne mutum fitinar da za ta same shi zai yi wa matar shi ɗa'a ya ƙi mahaifiyarsa ƙarshen zamani wannan fitinar ce mata yanzu ta san magunguna suke kai da yawa daga cikin kada ka raba ɗaya da yawa wala zai kun je lahira su sai Allah ya raba ka da masu ko yadda kake son sai ki tayi wuta kai kai can saboda irin cutar da ta maka wa mun samu mace za ta ta yi sihiri da kanta take faɗi saboda wani wa'azi da muka ta hanga ta hanga ta gaba masu ta yi suna kuka bi ya kishiyar da ma ta hana su karatu a jami'a har aka yi wuzuwa yi saboda akwai sihirul fashal wanda ake kome na ta wace waye duk karatun da mutum zai an masa sihirul fashal akan jarrabawa idan ya zo jarrabawa ba zai ci ba duk yadda za a yi mata suna da wannan sharri lokacin da ta ranar mu? Wani ta yi rubu da ɗanyen nama nama ɗanyen nama aka zo a kasuwa ta sa a cikin fan ɗinta irin yadda ake sa audugar mata haka ta sa ta yi wunin kwana guda sai wa mijinta miya da nama saboda ta samu kansu suna nan ba ku sani ba mu ba abin da ba mu saboda haka sai ya zo a kan wannan matar sai ya zagi uwarsa yanzu akwai kesis da yawa wanda a kan matarsa ya kai uwarsa ko yanzu ana rigimar akwai lauya ana aiko? ta za ka samu wani shi kuma ni sai na rasa ba a kan wannan mutum ya kai uwarsa ko ka zo ka tsaya masa kai wani irin lauya ne mutum ya kai uwarsa ko kuma ka tsaya masa da Allah da yawon su ya ni dai ina ba su shawa da Allah duk kiyar da suka san cewa ba gaskiya a ciki dan Allah na annabi su daina kare masu rashin gaskiya ba maganar neman abinci ba ya kamata ka yi gaskiya neman wani ne neman abinci za ka fita cinye akwai kuma yajhur rajul abahu wa yuqarribu sadiqa akwai wanda zai wa babansa sharri da tsaki